yadda jama'a ke gudanar da hadar su kenan a babbar kasuwar ilebo wadda ta shahara a birnin lagos kuma kasuwa ce da a kowace rana ake sauke tiriloli kusan ɗari na kayayyakin masarufi daban-daban kabiru hamisu usman yadimawa mai magana da yawun kungiyar 'yan kasuwar ta ilebo ya yi karin bayani kan halin da suke ciki biyo bayan rufe kan iyakokin najeriya a watannin baya muna sauke kayayyaki wanda ake kawo mana daga kasar benin kwatano hmm. wanda yake ana kawo mana to amma kuma allah cikin ikonsa gwamnati ta rufe boda aka hmm. daina kawo mana wanda yake muna da kyakkyawar dangantaka ta cinikayya tsakaninmu da wa'annan mutanen wanda yake nan da wata biyu su ne suke zuwa sai muna sai musu da motoci tireloli su ma suna haurar da shi kasayen suna saukiya da duk lokacin da ba su nasu lokacin da namu kuma yayi kasa kuma muna zuwa suna muna sowa a garin su muna kawa matakin rufe bodar dai ya haifar da tashin farashin abinci abin da ya sa talakawa ke kokawa Mrs. Ude wata mata ce da na tarar da ita a gaban wani katafaren shagon sayar da shinkafa buhu-buhu. Uh, Tashin farashin kayayyakin abinci abin takaici ne. Mun saba sayan buhun shinkafa akan naira dubu goma sha biyar zuwa dubu goma sha shida. Amma a yanzu muna sayan sa akan naira dubu ashirin zuwa dubu ashirin da hudu. Hakan babu kyau. A yanzu na kasance ina sayan rabin buhu ne saboda farashin ya tashi. shi ya sa bukatar ta ragu. Ita ma wata baiwar Allah da na tarar tsakiyar kasuwar cewa ta yi. Orúkọ mi Sunana Adeleke Adejoke a halin yanzu duk wani abu a kasuwa ya yi tsada ta yadda mu talakawa muka takura bari na baka misali da abincin da muke ci farashinsu ya tashi saboda rufe kan iyaka hatta kayakin da ba a shigowa da su ta boda su ma farashinsu ya tashi shinkafar ma da ake samarwa a gida ita ma ta yi tsada ta yadda ba za mu iya saya ba a najeriya to sai dai a yayin da wasu ke kokawa da tsadar wasu kuwa na ganin kakarsu ta yanke saƙa a wannan lokaci na rufe bodar alhaji sambo da ke sana'ar tumatir a kasuwar ta ile cewa ya yi tumatirin da ake kawo daga kwatanni yana dan takura mana yadda ya kamata saboda namun baya samun karbuwa gurin yarabawan yadda ya kamata dinnan saboda suna ganin cewa yafi namu kyau yadda ya kamata ka la'akari da kila ko korafi da sauran talakawa suke kan cewa hakan zuba godin ya sa kayayyaki sun tashi wallahi wannan abu muna samun kalubale a gurin mutane yadda ya kamata amma mu mun tabbatar da cewa duk abin da tsohon ne zo da shi baban da muke tare da shi muna ganin cewa ai ci gaba ya kawo mana shi shugaban kasa ke Tuni shugabannin al'umma suka buƙaci manoma da su ji tsoron Allah su daina tsawwala farashi da gangan don wa talakawa. Alhaji Adu Sha'ibu Dan Sudu shine shugaban ƙungiyar haɗa kan mutanen Arewa. Inda suna son Najeriya, suna son aiwa gwamnatin Najeriya addu'a, suna son ita gwamnatin Najeriya ta tallafa musu sinoman bai kamata su ƙara kansu farashi ba. domin ƙara kayansa farashin ya jawo cekuce kuma ya jawo ita kanta gwamnati mutane su ne mata kallon hadarin gaji kuma suna mata zargin ta musu. na tambayi alhaji muktar hussaini jam'are masanin tattalin arziki a lagos don jin mahangar su game da tashin farashin kayayyakin abincin speculation ne rudani ne a kasuwa da yanzu hmm. amma maganar gaskiya yanzu da zaka je arewacin najeriya ina gani har yanzu buhun shinkafa hmm. bata wuce naira dubu goma sha hudu ba kawo ta nan lagos idan aka kawo ta lagos ne suke kara mata kuɗi har ta kai sha bakwai sha tara ashirin da hmm. to maganar gaskiya wannan speculation din ne kuma ka san abin da yake creating speculation daga lokacin da aka ce babu abu kawai rudanin zai shigo mutane kowa zai dinga gudu yana siya abin da ake kira panic buying da to dare yawa dare dare kawai eh. mutane za su dinga siya ana ajiyewa ne da sauransu amma ina so ka sani daga lokacin da za mu samu season biyu hmm. na noman shinkafa duk wannan abin da ake gama ana gani sai mun samu ma shinkafa ƙasa da naira dubu goma sha Abdulrahman Gamba Ahmad, Lagos, Arfai Hausa.